asirin 'yan bindiga ya fara tonuwa yayin da sojoji suka yi ramda masu taimakawa 'yan garkuwa da mutane a jihar kaduna dakarun operation hadarin daji sun kama wasu mutane biyu da ake zargin suna taimakawa 'yan bindiga da masu garkuwa da jama'ar jihar kaduna kamar yadda rahotanni daga daily trust da wasu jaridun suka bayyana a ranar alhamis an kama waɗannan mutanen ne a garin zari a jihar kaduna jami'an sojoji sun shaida cewa suna neman wani mutum mai suna alhaji abubakar bisa zargin shi yake ba miyagun 'yan bindiga taimako na harkar kuɗi darakta harkokin yada labarai na gidan soja major general musa dan madami ya yi wannan bayanin ne da yake jero nasorin da sojojin suka samu a watan satamba General Musa Dan Madami ya ce sojojin sun kama mutane biyu da suke da alaƙa da Alhaji Abubakar a wani banki da ke PZ a Zaria inda za su cire kuɗi. Jaridar Premier Times ta ƙara da cewa mutanen sun zo bankin ne inda za su cire naira biliyan goma sha hudu yayin da dubinsu ta cika. A wani labari kuma wasu ƙwararrun 'yan yawu-yawu sun wa kwanaki uku suna satan makudan kuɗin da mutane suka adana a asusun bankin a jihar Legas. Da aka kawo ƙarshen labaran, kar kuma ta gudanar subscribe da alamar ƙararrawa don samun sababbin labarai.